Masu sauraron sashen Hausa na Radio Faransa International, barkanmu da sake saduwa da ku cikin sabon shiri na muhallinka rayuwarka. Shirin da ke duba game da batutuwan da suka shafi noma da kiwo, sai kuma canji da ɗumamar yanayi da kuma kare muhallin kansa. Shirin na yau ya yi tattaki ne zuwa jamhuriyar Nijar domin yin nazari game da aikin gina madatsar ruwa ta farko a kogin Niger ko kuma isa kamar yadda ake kiran shi a kasar wato madatsar ruwan kan daji a cikin jihar Tilibiri da ke yammacin kasar sai a biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni Nurado Suleiman. To madalla Yau kusan shekaru hamsin kenan da jamhuriyar Nijar ta fara tunanin gina madatsar ruwa ta farko a kan kogin Niger, kwara ko kuma isa kamar yadda ake kiran shi a kasar. Madatsar ruwan da ake kira da kan daji a cikin jihar Talabiri da ke yammacin kasar. Bayan kwan baya na tsawon shekaru a game da wannan aiki, a yanzu dai ana iya cewa an fara shiga dangadan. Kan haka ne kuma Abdulkarim Ibrahim Shikal ya zanta da sakataren hukuma ta musamman da aka kafa domin tafiyar da wannan aiki mai babbar cibiya a birnin Yamai wato Ahmadu Aliyaru domin jin tarihin fara wannan aiki na kan daji. Faraj da kan daji ya samu asali tun wajen alba 1976 don ka tun lokacin na an kahara zancen baraj da kan daji an kasa wani kwamiti na masana suhara suhara lisa na yi wanga eh, madasan ruwa daga nan har zuwa wajen alba 980 an yi ta cin gaba ba a samu a samu a yi justification economic na proje kasan in an dauki proje sai an gwada proje nan abin da za a sa a yi shi da amfanin da za a yi a samu daidaito a tsakaninsu to lokacin nan duka ba a samu an kai wannan sai wajen dubu biyu da an ka samu an ka yi etid kuma an ka yi etid economic da etid environmental et social an ka samu a tsakanin su an ka ce ke yanzu ala ana iya yin shi sannan an ka koma wajen masu hannu da shuni an ka samu sun ka taimaka mu niger kamar su goma haka sun ka za su taimaka mu niger sun kawo kuɗi an ka fara dossier d'appel appel an ka zaɓi entreprise an ka fara aiki kuma da entreprise ke sai shekaru uku bayan fara aiki an ka ga entreprise bayan ga bayan ga zuwa gaba ga aiki aikin bayan ga an ka ci a tsaida kai dai ba a yi aiki da ba wajen sa an kai a shekara uku an ka zaɓi entreprise sabuwar entreprise da ta zo mu daga shin ana ce mata sai ta yi baraj da yawa canshin ta yi a afirka ni da kaina na je na ga baraj biyu da ta yi a ethiopia don mun tabbata ta iya aiki mun tabbata kuma tana da karhin yin aiki To wannan dai madatsar ruwa ce da matukar aka kammala aikin gina ta za ta amfani kasar ta Nijar a fannoni da dama a cewar Ahmadu baraj Barashkin in an yi shi manufin uku gare shi. Dabar za a riƙe ruwa a tada ta don a samu ruwa da yawa da in za a riƙe ruwan lokacin da ake so ruwa ana iya a samu kamar kasan cikin shekara wajen mars abril mai juin isa ba ta da ruwa in an yi baraj kin akwai ruwan nan sai a sabke duka cikin niger daga frontier mali har zuwa frontier nigeria za a samu ruwa wato maimakon yadda ake waye gari isa ta kafe sai a kasance akwai ruwa a riƙe idan ruwa ya janye sai a buɗe ko da wani lokaci akwai ruwa a cikin ƙasar Nijar. ba ta don a wani lokaci akwai almost 120 meter cube meter cube 120 per second a anyamai 80 per second a frontier kin Najeriya. Nan kowane lokaci akwai ruwa na na shan mutane na aikin gonakin shinkafa na shan eh, dabbobi. Na biyu za a samu wuta za a tsasa wuta daga turbin na san 30 megawatt ko ana iya samu cikin shekara 619 gigawatt hour na uku shine isan yana da ecosystem yanayin isan za a rike shi yadda kamata kuma za a sa itacen da ke valley du fleuve ana rike yanayin yadda kamata ya degrade akwai dai kungiyoyin fararen hula da dama da suka jima suna fafutukar ganin an gina wannan madatsar ruwa ɗaya daga cikinsu kuma ita ce sos daji, kuma shugaban kungiyar alhaji mustapha kadi ya ce wannan aiki ne mai amfani ga ƙasar to sai dai da farko ya ce suna sa ido game da yadda ake tafiyar da shi kawai shi gwamnati in za shi gudda al'umma a ce wannan kuɗaɗe da za a taya a yi ginoni gwamnati ya shi da kanshi ya je ya gina maimakon a baiwa jama'a maimakon a ba jama'a to gwamnati ya je ya gina dan ana tsoron a ba jama'a kuma su je su yi su je su kashe kudaden to kuma kakku manta da irin waɗanga ayyuka in ana yin su to sai wato gwamnati ya yi tsayin daka tunda mun ga rawal mutanen rasha lokacin da suka zo suka fara aiki suka kwashe kuɗi suka taya su mun ga su kan kansu waɗansu eh, manya-manyan kamfanuka na nijar waɗanda aka ba kwangila ba su cika wannan aiki ba yau kenan shekara ya da hamsin kullum ana waƙin cewa za a yi wannan kandari na kan daji domin ƙasar mu ta nijar gaba ɗaya ta samu makamashi kwana tashi komi ba a yi ba to kuma mun san da a yau idan muna son ƙasar mu ta ci gaba sai da makamashi yau gashi dai nijar hutar lantarki dai ta yi muna wuya kuma ga tsada hujjoji suna dama tunda kowa ya san da nigeria ke ba mu huta ita ma nigeria tana da babban matsala kamar abun da ake shakka anan shine can baya sai a ce kuɗi ake nema domin a gina wannan madatsar wata kan daji a yau gwamnatin na ikirarin cewa an samu kuɗin da ake bukata a iyakacin binciken ku akwai ƙanshin gaskiya cewa kuɗin da ake bukata sun haɗu kuɗin da ake nema sun samu wannan muna da hujjoji da dama amma abin da muke ma gudu ka a yi wadda ya faru a baya an samu kuɗi an ba kamfanuka sun gudu da kuɗin an samu kuɗi an ba mayan-mayan ma'aikata domin e, talakawa sun unhwani sun cinye kuɗin an samu kuɗi talakawan da za a gusuwa su ma su je su gina makan su gidajen kwarai e, hakan ga su ma sun je sun yi barazana da waɗannan kuɗaɗe. a game da batun kula da haƙƙoƙin jama'ar da ke rayuwa a zagayen wannan madatsar ruwa kuwa bari mu sake komawa wajen amada aliyaro sakataren hukumar ta kan daji yanzu aikin da za a fara an ta da mutane da ke bisa gurin da za a aiki an ta da mutane fiye da mutane dubu bakwai an ba su kudin jina sun jina sun komo gurarensu suna nan suna zamantakewa su an samu su wuta an samu su kuran an yi ekwal an yi gidan likita an yi kome da kome ya batun wuraren noma saboda dama manoma ne aka tada daga bakin kogi aka mai da su wuri an sama musu wuraren noma an shine nake ta wuraren noma an jina inda ake noman shinkafa kamar hektar dubu biyu a gabu a kan dashi da famale amma garuruwan da an ka tada sun kai kamar suma uku don kan dashi isile da su an ka tada an kawo wajen gabu kenan da da an ka tada da da an ka iske duk an gyara jara musu yanayinsu aikin da ka tambaya ina muce na ce ma yanzu an zabi entreprise an na ce ma entreprise shi ne an ka zaba an yi sinyan kwantara entreprise ya ma zo yana nan ya mai ya hara aiki ayyukan kasan in za a hara aiki sai a yi kaman inda za a zama an hara wannan aiki kuma ana jira kaya na jini su zo sannan hara aiki muna zaton nan zuwa wata mai zuwa lallai za a hara aiki gada gada kamar da yadda aka ji tun farko a baya an baiwa wani kamfanin kasar rasha aikin gina wannan madatsa kafin daga bisani a kwace sannan kuma a baiwa 'yan kasar china wannan yasa abdulkarim ibrahim shikal ya tambayi a madaliyaro tsawon wa'adin da wannan aiki zai ɗauka. aiki na harko da an gaba su wata 46 shi wannan aikin na farko ya shafi gina madatsar kawai domin a samar da wurin noma ko kuwa hadda wurin wutar lantarki ko kuwa wani mataki ne wannan watanni 46 watanni 46 za a je na madasan da duk abubuwan da ya kamata ya aiki da su wasu na ganin cewa watakila kamar da ka ambata da su babban aiki mai wuya shine jama'a da suke nan kaka da kakanni a ce su tashi su bar garuruwansu akwai wuraren ibada akwai makabarta akwai wani abu shi ma za su cewa wannan bai dace su tashi su bar garuruwan kakin nasu ba kamar ya ake yi a shayo kan jama'a a wannan yanayi su yi haƙuri su fahimci amfanin aikin su manta da waccan al'ada su bar gurin yaya kuka samu kuka shayo kan jama'a ka san komai in kana yi in kana muhawara da mutane ka yi musu ziyara kana gaya musu in sun gane abin da za a yi kuma sun gane ya za a yi shi kuma sun gane amfanin shi gare su daga ƙasa da na ƙasa lalle babu matsala to wannan aiki mun yi shi da mutane mun sa zuwa muna gaya musu muna gaya musu menene amfanin madasan nan menene amfani gare su kuma menene amfanin ƙasa cikin shi mutane sun radda sun radda su tashi sun radda kuma a yi musu duk abubuwan da ya kamata a yi yadda inda suke da don kasan in ana yi an yi abun da ya yi ya yi inda suke da To 'yan Nijar dai sun zura ido domin ganin ranar da za a kammala wannan aiki da ya share tsawon shekaru kusan hamsin ana yi. Malam Hassan Malam Kankali ya ce gina madatsar ruwan zai kasance alheri babba ga kasar ta Nijar. amfani bai da iyaka to Allah ce waje alna mana alma'i kulle shay'in hayyan duk lokacin al'amarin komi bisa ga ruwa Allah a shi kenan ruwa wani abu ne na rayuwa wanda ya kasance warkasan kasan wuta ce abin ga guda biyu dan adam bai rayuwa sai da su kenan abun da yan Nijar za su yi amfani da kan daji bagaji Allah ɗaya san adadin shi mu abin da muke fatan a hidda wani nau'in siyasa a dibi a fuskantar da cewa kan daji ta kan ƙasa ce ta amfanin ƙasa ce al'umma ƙasa ce gaba daya Allah kuma ya taimaka an samu mutane waɗanda ga kishin su su yi to kamar mutane saboda an shi ma'ana zancen kusan shekaru hamsin shi yasa har yanzu suke da shakku eh ba karamin aiki ba ne in abu an ka ce ko gidanka za ka gina an ka ce sai wani ya taimaka maka abu ne wanda ba shi da iyakar da za a ce za a kare shi kuma tun da an fara abdulkarim da iko allah kare shi za a yi an ce an baiwa yan cana kwangila mhm. ah, game da aiki yan cana idan da gaske ne an ba da kuɗi an ce aikin su baya ɗaukar lokaci an mhm. ware musu watanni 46 su kammala wannan aikin a mhm. ganin ka cikin watanni 46 ko abu ne mai yiwuwa a shiga kandaji madatsa ta ruwa bayan shekaru hamsin an gaza ga wanda san shi anan shana ba su wasa da aiki ana ganin suna iya su yi kokarin su yi shi amma abu guda muke so tunda musan dai irin rajajeniyar da an kai da su ba. wani cewa wai an taɓa bewa 'yan Rasha aka kwace shine ake fargaban cewa kar a ji su ma yan cana tafiya ta tafiya kuma daga baya a zo a ce akwai matsala a dakatar da rasha da cana su suruka ba da suke ba amma halin da ake duniyar da ake yanzu ita cana ta ta take rasha bisa ga irin waɗansu abubuwa irin waɗannan kasashen afirka kenan ana ganin dai cana ita dai babu ta aiki za ta za ta samu amfanin ƙasar ta kenan yi za ta ta same shi to bari mu sake komawa wajen amada aliyaro domin jin adadin makudan kudaden da za a kashe wajen gina wannan madatsar ruwa ta farko a jamhuriyar Nijar. aikin madasan da antropiskin china za ta ya kai kamar miliyar 150 madasan kadai ayyukan da ya kamata a yi na tada mutane kuma na yin guraren aikin noma da munka lissawa shi kuma da munka ta yi munka samu kudin daga masu hulɗa da niger ya kai dala miliyan 300 da 236 kana nufin cewa a yau ba wata fargaba game da zancen kuɗi tabbas akwai su babu duk kuɗin da ya kamata a tara don a yi aiki an same su yanzu aiki kawai ne ya yi saura domin kaucewa sake fadawa cikin irin matsalolin da aka fuskanta a baya waɗanda suka sa aka gaza gina wannan madatsa tsawon shekaru hakan ya sa majalisar dokokin jamhuriyar Nijar bi sau da kafa a game da yadda ake gudanar da wannan aiki. rabul Murtala Alhaji mamuda mamba ne a kwamitin kare muhalli da raya karkara a majalisar ta Nijar ga abin da ya shaida wa abokin aiki Abdulkarim Ibrahim Shikal. Inda ka ran gadi wurin da ka gani da idanka aiki ya tahi kuma ya kama hanya kuma duka mutanen da suke wurin wanda ya kamata a biya musu diya duka da an sa su cikin hakkin su kenan kaga ga mu ce alhamdulillah saboda hi wannan babban dab'in da za a yi iya da muhimmanci bisa kan noma da kiwo kuma yana da muhimmanci bisa kan samun wuta ala sa wani abin ya kawo a Nijar saboda kasan samun wutar lantarki iya cikin gimshi na girman kasa ta samu ta kasa. kenan kaga himu ce wani abin Allah sa a samu Nijar da noma da kiwo za a samu abinci za ta ci da kanta kuma za a samu ta isassa kenan komai zai zo da sauki to a matsayinka na mamba a kwamitin da ke kula da raya karkara a majalisar dokoki kun sha kai ziyara a yankin domin ganin yadda aikin ke tafiya ana iya cewa kun gamsu da inda aka kwana a yau tsawon lura da irin shekarun da aka kwashi ana aikin eh kamar inda aka jima ana yin aikin nan ba a yi ba kuma yanzu da inda muke gani mu ce mun gamsu kuma muna godiya duka masu aikin da duka hukumai da masu hannu da shuni suka taimaka kenan za mu ci gaba mu majalisa mu sa ido a ci gaba da aikin da aka tsara a ce Allah sa an kare shi wannan kuma Allah sa a sami abin da muke so galba da muke so a ciki za mu taka tsantsan mu bi sau da kawa duk lokacin da ya kamata mu je za mu kai rangadi mu kalla mu dawo hallo inda wani abu da kama wani bincike za mu kirayi minista na wannan wurin mu ta tambaye inda gyara mu gyara in kuma abin ya yi kyau in an ba mu haske a ci gaba da shi To sai dai yayin da wannan aiki yakan kama masana na ganin cewa gina wannan madatsar ruwa abu ne da ka iya haifar da cikas ga kasashen da ke amfana da ruwan wannan kogi lura da cewa ruwan ya taso ne daga gini conakry zuwa mali kafin ya wuce zuwa nijar jamhuriyar benin da kuma najeriya to sai dai a cewar amada aliyaro nijar na gudanar da wannan aiki ne tare da mutunta tsare-tsaren hukumar raya wannan kogi wato niger basin authority hmm, eh, babu wani tsabani kasan kogin yana hutuwa ne daga gine gine mali niger benin nigeria kuma akwai kasashe da suke kawo ruwansu kamar su cote d'ivoire su burkina su chad don mu abin da ya kamata shine na gaya ma da hari frontier kin nigeria muka yi 80 metr cube second sannan ruwa yana zuwa yadda ya kamata babu wani matsala mu. kuma kanan ne mali za su tausa za su yi hakanan ne gine funi za su yi wato waje kowace kasa take da damar gina madatsar ruwa ita ma nijar tana da damar ta gina daidai da ka'idoci na wannan hukuma ta abn kowa yana respectakin ka'idoji na abn haka ya kamata kuma kowa yana yi kuma mu ma muna cikin wannan tsari don shi ne akwai metric da kamata mu kai frontier kin nigeria Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan mako wanda ya nazari a game da ginin madatsar ruwa ta kan daji a jamhuriyar Nijar a madadin Abdulkarim Ibrahim Shikal da ya taimaka wajen hada shirin. Nura Ado Suleiman da na jagoranci gabatarwa ke fatan mu huta lafiya.